yana fita motarsa ya shiga ya bar gidan ko da ya isa a falo ya samu mom tana zaune ta kadai bayan sun gaisa ta ce anwar bari a kawo maka lunch a mom wallahi na koshi daga gida nake kai dai ko da yaushe ba ka son cin abinci murmushi ya yi sannan ya ce da gaske mom na ci abinci a gida to masha Allah ya aikin naku alhamdulillah dad baya nan ne yana fatan shi bai dade da shigowa ba ka shiga bari in duba maka a'a mun bar shi zan jira shi har ya fito to shi kenan nan ya zauna suna hira jefi jefi shi da ita ta miƙe ta ce anwar bari in je gano zainab ko ta farka don ya kamata a ce ta ci abinci kuma ta sha magani kallon mu ya ce bata da lafiya ne kai dai bari ai tun jiya da zazzabi ta kwana allah ya bata lafiya nan ya ɗauke wayar sa ya hau chat Mom na shiga ta same ta zaune ta jingina kanta da gado yanayin ta kawai zaka kalla ka gane tana cikin damuwa. gefen ta mom ta zauna tare da cewa sannu Zainab ya jikin naki. Dago kai ta yi ta kalle ta sannan ta ce jiki da sauki mom. Hannu ta sa ta taba wuyanta ta ji still da zafi sannan ta ce har yanzu akwai zazzabi a jikin ki Zainab. Ko dai dokta Nasir za a kira ya duba ki. Girgiza kai ta yi ta ce a mom na samu sauki fa. Ba kya so dai kawai a miki allura ne na lura. Ba ta fuska ta yi ta ce da gaske mom da sauki kin ga har wanka fa na yi sallah to Allah ya ƙara sauki yanzu bari in kawo miki abinci sai ki ƙara shan magani ki kwanta miƙiya mom ta yi ta fita anwar da yake zaune ganin mom ta fito ya sa ya kalle ta ya ce mom ya jikin nata jiki alhamdulillah anwar zazzabin ya ɗan sauka masha Allah Allah ya ƙara sauki amin ya rabbi mom na wuciya nan ya miƙe ya nufi ɗakin nata a hankali ya tura ƙofar har lokacin tana zaune jingina kanta a jikin allon gadon ko da ta ji an shigo bata ɗago kanta ba don duk a tunaninta mom ce Kamshin turarensa ne da ta ji yasa ta yi saurin juyawa ta kalle shi, karab idanunsa suka sarƙe cikin na juna, fuskan nan tashi a ɗaure kamar ba anwar ɗin da ta sani a baya ba. Murya ciki-ciki kamar bai sanya magana ya ce, ya jikin naki, ai kamar jira take sai hawaye da mamaki yake kallon ta ya ce lafiya ki kuwa, miƙewa ta yi da ƙyar ta nufi inda yake tsaye, ido anwar ya zuba mata har ta iso. Tana isa jikinsa ta faɗa tare da fashiya da kuka, tsaye ya kasa ture ta jin yadda take wani irin kuka ganin bai ce mata komai ba yasa ta ce please ya anwar kai kofar da aka buɗe ne yasa suka juya duk a tare mom ce ta shigo ɗauke da tire ga baki ɗayansu ido suka zuba mata Anwar ne ya kokarin janye zai daga jikinsa. Mom nunawa ta yi kamar bata lura ba nan ta ajiye tire ɗin abincin ta ce gashi nan ki ci abinci ki sha magani. barin je dadin ku yana kirana su babu wanda ya magana nan ta juya ta fita, mom na fita nan shi ma Anwar ya juya zai bar ɗakin cikin sauri ta rike hannunsa. Tsayawa ya ba tare da ya juyo ba, ta baya ta sake rungume shi tare da fashiya da wani sabon kukan ta ce, ya Anwar, please ka yafe min abin da na yi maka, wallahi ba laifi na ba ne laifin zuciya ta ne. Bambare ta daga jikinsa, sannan ya juyo ya mata wani irin kallo ya ce, to me zan maki kuma? har ta buɗe baki za ta yi magana sai kuma ta kasa saboda kukan da ya ci karfinta ganin yadda kirke kuka ya sa ya tafiyarsa ya bar ta nan ta duke ƙasa ta ci gaba da kukanta tana jin kamar ana ƙara mata san anwar a cikin zuciyarta a bangaren anwar ko da ya daidai lokacin da da yake sakowa daga saman step gaishe da dadi cikin girmamawa sannan ya faɗa mashi tafiyar da ta kama shi ta workshop nan da kwana biyu sosai da ya nuna farin ciki shi nan ya yi masa addu'a samun nasara ya dade tare da da suna tattaunawa sannan ya masa sallama ya tafi ko da ya fita lokacin wajen karfe biyar ɗin maraice don haka gidansa azima ya wuce daman sun yi da ita zai a falo take ta kasa zaune ta kasa tsaye da ta ji motsi sai ta ɗauka shi ne ta leƙa ta gaba shi ɗin. Tana jin ƙaran motarsa cikin sauri ta miƙe ta hanyar waje fuska ta ɗauke da murmushi Zaune ya cikin motar yana binta da kallo har ta iso nan ta buɗe mashi tare da cewa sannu da zuwa sweetheart. Murmushi ya ce yau diye a yi min afuwa na san dai tun ɗazu ake ta zaman jira na ban zo ba. Mm, to ya zan yi ni na yi maka uzuri ai tun kafin ka faɗa min uzuri. Yanzu dai fito mu je mu zauna sai ka yi min bayanin abin da ya sa ka cinye min awa guda har da mintuna huɗu ka zo ba. Fitowa yana dariya ce lallai ki ce in muka yi aure in shirya amsa tambayoyi sosai ma kuwa kaga sai ka gama tambayar masu laifi a kotu kai kuma ka dawo gida ka sha ka tambayoyin murmushi ya yi tare da girgiza kai ya ce azima ba ki da dama jerawa suka yi a tare suka isa wajen da plastic chairs din da suke a cikin gadin din gida a nan suka zauna gaisawa suka yi sannan ta miƙe kallonta ya ce ina kuma zaki je murmushi ta yi ta ce zan kawo maka ruwa mana girgiza kai ya ce a'a ba sai kin je ba wallahi a goshe nake babu yadda ta iya ka ta koma ta zauna nan suka shiga hira suna cikin hiran ne ta ɗauko wayar ta ɗauki wayar anuwar da take ajiye saman plastic table ɗin da ke gabansu ta ce diya bari in ma hoto don ba mu taɓa ɗaukar hoto tare murmushi ya ce oke ba damuwa matsowa ta yi kusa da shi nan ta yi masu hoto kusan kala biyar tana gamawa ko ta ta zauna tana duba hotunan tana yaba kyan da suka yi ci gaba ta yi da duba hotunan da suke cikin wayar gabanta ne faɗi lokacin da ta ga hoton wata budurwa kanta a buɗe ta baza gashinta tana murmushi ta daɗe tana kallon hoton sannan ta wuce still dai nan da ke cikin waya duka rabi na budurwar ne cikin sanyin jiki ta ce anuwar wace ce wannan anuwar da yake rike da ɗaya wayarsa yana dannawa jin ta tambaye shi yasa ya ɗago ya ce fa ganin hoton wadda take nunawa ya sa ya murmushi tare da kallon azima da duk jikinta ya sanyi sannan ya ce kanwata ce zainab murmushi ta yi cikin ranta ta furta alhamdulillah sannan ta ce masha Allah tana da kyau sosai amma da gani kana ji da ita da yawa shi ma murmushin ya ce azima ban da wata yar uwa bayanta kin ga ko ai dole in ji da ita ido ta zuba mashi tana kallonsa tana son ta karantu wani abu a cikin kwayar idanunsa amma ta gaza ganin haka ya sa anwar ya ce ya dai murmushi ta yi ta ce in tambaye ka mana amma dan Allah ba soyayyar yan uwantaka kawai kuke wa junanku ba kai da ita ko da mamaki yake kallon ta ya ce azima me yasa kike yi min wa'annan tambayoyin Murmushi ta yi cikin nuna rashin damuwa ta ce haka kawai don Allah ka amsa mu. Cizalebe ya ce ko ɗaya ba ma soyayya sai dai na ɗan taɓa santa amma da yake Allah bai ƙaddara matata ba ce sai ta auri wani daban. A jiya zuciya ta sauke sannan ta ce Allah sarki dama haka rayuwa take kowa shi yake aure babu mai auren matar wani haka babu wacce take auren mijin mata Haka ne azima yawa kin gama na kusa mancewa ban faɗa maki ba Jibi zan yi wata yar tafiya amma ba daɗewa zan yi ba dukka duka bai fi wata guda ba. Damuwa ce ta bayyana ƙagara a saman fuskarta ta ce haba Anwar wata ɗaya zaka ce ba daɗewa za ka yi ba wallahi ni kowa mai ban so in yi ba tare da na saka ka idanu ba. Don Allah kakka tafi ka bari. Har cikin ransa ya ji daɗin yadda ta nuna dada mu da shi kallon ta yayi ya ce ki yi haƙuri diya wallahi tafiya kamawa ta yi kin san yanayin aikinmu ki min addu'a kawai Allah ya sa in je a sa'a shine kawai to shi shikenan sweetheart Allah ya bada sa'a abin da za a je nema amma please za ka sake dawowa mai ban kwanan kafin ka tafi ganin yadda ta maraice ya sa ya yi murmushi ya ce eh zan sake dawowa Dariya ta yi tare da miƙewa ta ce, shi kenan hakan ma ya yi, ce ke dai azima ba ki da dama, yanzu dai bari in tafi, kin gaba garba tana gabatuwa. Cikin shagwawa ta ce, a'a, ni dai ban yadda ba, please ka yi sallah a nan gidan kafin ka wuce. Kuɗi ya fito daga cikin aljihunsa ya ajiye mata a saman kujera da ya tashi sannan ya ce ki dai haƙuri zan dawo gobe neman kwana. Babu yadda ta iya haka ta raka shi har jikin motarsa sannan ya tafi. Zai kukanta ta sha sosai a karo na ba adadi. Haka mom tun tana ragashi har ta zo ta gaji ta kyale ta. Dagowa ce ta kalli mom da ta tsare ta da ido hawaye suka shiga gangaro mata. Daga idanuwanta a hankali ta buɗe baki tare da girgiza kai ta ce tabbas mun baki cancancin in boye miki damuwa ta ba. Sai dai ban san da wace fuskar zaki kalli maganganuna ba. Wallahi mum laifin zuciyata ne ban san ya zan yi ba. Wallahi na kasa samun sukuni na rasa yadda zan yi in samu sauki a cikin raina. Abu guda na sani a tare da ni, a kowane lokaci kika ga waye suna fita daga idanuna to so ne silar hawa na. Don tun ina a gidan Khalid duk hawayen da zan yi to dalilin so nake yin sa. Mom ido ta zuba mata ga baki ɗaya ta rasa gane inda zancen ɗiyarta ta ya dosa. Sai can ta ce, to tsaya, ni ban fahimce ki ba, ya kamata ki fahimtar da ni, wani abu kike nufi Wani irin so ne kike kuka a kansa, kuma son wane ne. Mom ya Anwar ne. wallahi shi ne kaɗai nake so na rasa yadda zan yi kullum son sa karuwa yake yare na. don Allah mun ki taimaka min cikin ɗaga murya mun ta ce ke ban son sakarci kin ji ko kina da hankali kuwa Zainab wato sai da kika rasa Kabir sannan kika san da Anwar shine zaɓin ranki ko saboda kin raina mana hankali wannan ai zancen banza ne lokacin da aka so a aura miki shi ai cewa kika yi baki a ƙaunarsa saboda me yanzu ki zo ki ce kina son sa sannan in ban da baki da kunya ta ya zaki faɗa min ma haka bayan da kanki kika kalli tsabar idanuwansa kika ce ba kya ƙaunarsa ko nauyin hakan baki ji a cikin ranki ba to bari ki ji in dai ba ni ba babu mai goya miki baya wallahi wannan karin ni ma ba zan goya miki baya ba tunda ke baki da hankali ziya dai kai tai da gwiwa tana mai rusa kuka da ƙarfi don ga baki ɗaya ji take komai yayi mata zafi yanzu ta san babu wanda zai goyi bayanta a haka tunda mum ita kanta bata goya mata baya Kuka ta sha sosai har sai da ta koma tana ba mom tausayi. Amma ko kaɗan mom bata nuna mata hakan ba. Tun hawaye suna iya zubo mata har ta koma tana kuka babu hawaye sai dai na zuci kawai. Cikin da sashiyan muryarta ta ce ki yi haƙuri mom. Na ce ki tashi ko? tashi ta yi ta jingina bayanta da allon gadon tana sauraron mom Mom ta ce, ki tashi malama ki ci abinci. Babu yadda ta iya haka ta miƙe nan ta ɗauki plate ɗin abincin ta fara ci tana yatsa na fuska. Ita dai mom da kallo kawai take binta har sai da ta ɗan ci ba laifi sannan ta ajiye plate ɗin ta ce mom na goshi. To, ai ba laifi kin ma ɗan ci. Yanzu kan za ki iya kwanciya. Komawa Zainab ce ta kwanta tare da mai da hoton Anwar ta rungume a kirjinta. Da daddare ma haka mom ta zo ta lallaɓa ta ta ɗan ci abinci har cikin ranta take mamakin halin Zainab wai yanzu da gaske Anwar take so ikon Allah. Ranar daren da Anwar zai tafi ya zo gidan don su sallama da su da nasiha da da ya masa tare da fatan alkhairi ta ɓangaren Ma ita ma hakan ce ta kasance. Fitowar da za ta yi daga ta ne ta hango shi zaune a dainin shi kaɗai yana lunch. Gabanta sai da ya faɗi, wani irin sanyi ta ji a ba ta yi niyyar yin lunch ba, amma tana ganin shi yasa ta isa dainin ɗin. Ɗagowa ta ta kalle shi, sai ya mai da kallonsa ga abincin da yake ci. A hankali cikin kwantar da murya ta ce, ya Anwar na wuni. Shiru ya yi kamar ba zai amsa ba, can ba tare da ya kalle ta bai ce lafiya, jan kujera ta ta zauna nan ta buɗe kula ta ɗan zuba kaɗan a plate. Ya mutsa abincin kawai take yi tana sata kallon shi gaba ɗaya ya haɗe rai kamar ba shi ba. Ganin ya kai hannu zai zuba lemon jus ya sa ta yi sauri ta buɗe ta zuba masa tare da miƙa masa. Karɓa nan ya fara sha yana da narwaya shi. Kiran da ya shigo wayarsa ne ya sa ya ajiye kof ɗin hannunsa tare da yin fikin. Wayar da yake ne ya ja hankalinta lokacin da ta ji yana cewa gobe za su yi tafiya. Gabanta sai da ya faɗi cikin sanyin jiki ta ɗago ta kalle shi daidai lokacin shi ma yake kallonta yake suka haɗa ido nan ya ƙara tsuke fuska. mikewa ta yi jiki ba ƙwari za ta bar wajen har ta kusan wuciya ta gaban shi nan ya janyo ta ta baya da yake jikinta ba ƙwari sai faɗowa ta yi jikinsa rajab. Cikin sauri Anwar ya ture ta don bai yi tunanin za ta faɗo mishi irin haka ba. Miƙewa ya ce babu inda za ki je, ki koma ki cinye abincin da kika zuba. Walla ce ta cika mata ido ta ce ya Anwar, tsayawa ya ba tare da ya juyo ba. Muryarta tana rawa ta ce please ka yi haƙuri da abin da ya faru wala ba na jin daɗin dinga ganin kana ɗaure min haka ni ce zai dinka ba don Allah ka taimaka ka damun ya Anwar ina da na sanya." Dan gudun murmushi Anwar ya sannan ya ce Zainab akwai abin da nake yi maki ne da zaki ce haka girgiza kai ta yi cikin murya kuka ta ce sai dai share min ɗin da kake yi ne ba na jin daɗin haka abin yana cutar da zuciyata sosai jin tana shirin yi masa kuka ya sa ya sauri ya wuce ya bar wajen don babu abin da ya tsana a duniya sama da kukanta tana ganin ya tafi nan ta duke ƙasa ta fara rusa kuka gudun kar dad ya fito ya ganta tana wannan aikin ne ya sa ta tashi ta koma ɗakinta Anwar kamar yadda ya wa azima alkawari hakan ce ta kasance ya je gidansu don su yi sallama nan ita ma ta rikide ta dinga zuba masa shagwaba son ranta sun dade a tare don a masallacin anguwarsu ma ya sallan magariba da isha mami ita kanta sai da ta dandanna zuciyarta don kawai kar ta daga hankalin ɗan nata da su ba ko da ta tashi bata koma bacci ba sai da ta sa aka haɗa mashi breakfast don ta san da wuri zai Ko da ya fito cikin shirin tafiya sai da ta tsaye da shi ya breakfast sannan suka yi bankwana da juna ya tafi. Ziko kasa zaune da tsaye ta yi don a ranar da ta samu ta yi bacci ganin tsuntsun soyayyar Anwar ya tashi daga kanta ya koma kan wata. Mom ganin abin diyar ta kullum ƙara ci gaba yake don gaba ɗaya ta da fita hayyacinta don haka ta je ta same ta tana zaune a rum ɗinta ta zuba wa mawayar da take hannunta idanu. Zama mom ta yi tare da cewa Zainab wai me yake damun ki ne haka? kullum sai ga lalacewa kike shin akwai abin da muke yi maki ne a gidan nan wanda baya miki daɗi girgiza kai ta ce ko ɗaya man ba komai to me yasa ba za ki cire damuwa a ranki ba murmushi ta ita ce mam ku bar ni a haka na fi jin daɗi watakila ba zan dade a duniyar ba ne shi yasa cike da mamaki mam ta ce zi wacce irin magana kike yi haka rantsa idanunta ta yi ce tabbas mam rasa ya anwar tamkar rasa rayuwata ne don bana jin zan iya rayuwa babu shi sai dai dole in yi haƙuri in cire shi a raina domin farin cikin shi kamar yadda ni ma ya bar ni a lokacin da ya so ni saboda farin ciki na don kawai in ji yin auri kabir a matsayin zaɓin raina don haka a yanzu na haƙura da ya anuwar na yarda da cewa so ba samu ba ne a kullum fata na kada Allah ya kai ni lokacin da zan ga auren yaya alwar rungume ta mom a jikinta cike da tashin hankali ta ce zainab wannan wace irin magana ce haka Please ki daina yi kanki fatan mutuwa. Ko mai kika ga ya faru a rayuwa daga Allah ne in dai anuwar mijinki ne zaki aure shi. Ki ci gaba da addu'a kawai. Ni ma zan taya ki. Sannan zan taimaka miki wajen ganin kin samu anwar in dai har zaki kwantar da hankalinki ki dawo kamar yadda kike da. Cikin sauri ta dago ta kalli mom tare da tsagaitawa da kukan da take yi ta ce da gaske kike mom ki taimaka mun. ɗaga mata kai ta yi alamar eh murmushi zainab ta yi ta ce a yanzu kawai buri na ya anwar ya dawo min kamar yadda muke a da amma na haƙura da auren shi ita ma man murmushi ta yi ta ce shi kenan zai duk yadda kike so hakan za a yi amma ki cire kowace irin damuwa a ranki ki dawo zai ta ta da mai kyau kuma yar gayu mai aji da kilas kamala da cikar kamala hakan ne kawai zai sa anwar ya gane ke ɗin ta daban ce kuma ke ce zaɓin ransa kuma mom ce ita ce, Na gode, mom, na gode, ni ma zan so hakan sai dai ban san yadda za a in dawo hakan ba, don na riga da na yi ma rayuwa ta illa. A'a azi, ki daina cewa haka. Za ki iya mana, bai dace a ce wata biyar sun canza ki ba, a yadda kika cika shekaru ashirin da biyu a duniya. ba. jinjina kai ta ta ce gode sosai mun zan kwatanta insha Allah ko ke ba ni ma zan taimaka miki da gyara sannan abinci ma ki dinga ci sosai yadda wannan ƙashin wuyan naki duk za su rabu da ke su koma insha Allah mun zan kwatanta hakika ke uwa ce kuma a bar alfahari a gare ni wallahi ban da tamkar ki momina Mikiya mom ta yi ta ce yanzu dai ki tashi ki je ki ci abinci don daga yau nake so ki fara. To mun. gani nan zuwa. yawa ya albanka sai kin fito mom tana fita murmushi ta yi har cikin ranta ta ce yaro yaro ne inda ta bazzi sai tsallan murna take yi cike da farin cikin cewar za ta sake mallaka anwar a karo na biyu duk da aka je da kebi gidan yari aiki yake yi sosai tuni nadama da da na sani suka baibaye shi inda yake ji ina ma a ce cikin bacci ne hakan yake kasancewa Ina ma a ce bai je sukul ɗin ba, bare ma ya san wata ‘ya mai suna Zainab. Nan da nan ya bi ya fita hayyacinsa ya yi baki sosai saboda aikin wahala. Ka ko kwana ɗaya biyu ta ji kebi shiru bai zo ba, wasa-wasa sai da aka yi sati guda ba ta saka sha ido ba. Nan da nan hankalinta ya tashi, ta shiga tunani da tashin hankali. Daga ƙarshe, yaro ta samu ta aike shi gidan kawun Kabera aka kira shi, bayan ya zo take sanar da shi halin da take ciki. na rashin ganin Kabir tsawon kwana biyu. Don haka ya take ya je gidan amma ya tarar da shi a gargaɗe da Fadlon. Sai wajen makocin Kabir yake samun labarin tafiyar da matarsa ta yi tsawon watanni masu yawa, rabon da shi ma ya sa Kabir ɗin a cikin idanunsa.